yanzu dare ne na laraba talatin ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shida daidai da 20 ga watan januwari shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na tara faslin da ke ɗauke da bayani akan ahkamut ta'aziyya hukunce-hukuncen ta'aziyya kamar yadda muka je a karatun da ya gabata abin da ake ce ma ta'aziyya shine jajanta ma mutumin da ya yi wani rashi kun gano wannan da kyau ko rashin raini ya rasa mahaifi ko mahaifiya ya rasa mata ko ɗa ya rasa ɗan uwa ko wani malami ko wani shugaba nashi da sauransu wannan shi ake ce ma a ta'aziyya ko kuma mutumin da ya yi wata asara na dukiya da abin da ya kama da haka duk shari'a ta hukunta cewa a iya zuwa a jajinta masu sakamakon wannan rashi da suka yi in ba manta ba karatu ya kai ya komo har inda mala yake bayyana mana irin tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fagage waɗanda suke daban-daban fage na kaza mun ji irin tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa ga abin da ya shafi in za a yanka za a yanka dabba ga irin yadda annabi ya yi umarni da yankan ya kasance mun gano wannan da kyau ko hatta abin da ya shafi kafirai manzan allah ya gabatar da tausayi a kansu duk da yake su kai tsaye abokan hamayya ne abokan adawa ne waɗanda ba a yi da su ne to bayan nan sai mala ya ce hatta bil hayawan tausayi na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai tsaya nan ba har sai da ya shafe hatta dabbobi mun gano wannan da kyau ko a inda yake cewa inna allaha katabal ihsan ala kulli shay'in Allah madaukin sarki ya wajabta kyautatawa akan komai fa iza zabahtum in kun zo za ku yanka fa ahsinu dhibha to ku kyautata wannan yankan da za ku yi wa iza qataltum haka in kun zo za ku yi kisa fa ahsinul kitla wannan kisan da za ku yi to ku kyautata shi wal yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya tabbatar da ya wasa ta ko ya wasa wukan da zai yanka da ita wal yarih zabihatahu ya hutar da dabban da zai yanka farar ɗaya ka yanke ta ta huta kakka zo da wukan naka ga ta kana ta gyagirawa kana ta dadarawa kana ta murzawa a wuyan dabba ka wahalar da ita wannan tausayi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kai matuka hatta dabbobi da za a yanka sun ci moriyan wannan tausayi na annabi sun ɗibi nasu kaso sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ce akhrajahu muslim al'imam muslim ne fitar da shi fi kitabi saidi wa zaba'ih a littafin da ke bayani akan farauta da kuma bayani akan dabbobin da ya halatta a yanka su babul amri bi ihsani zubihi babin da ke bayani akan umarni akan kyautata yanka muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1955 wa abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi fi kitabid dhahaya babun fin nahyi an tasbira al baha'im war rifqi babin da ke bayani akan shari'a ta hana a tsare dabba a makale ta a takure ta a sa makami a make haka shari'a ta hana ai mahata ɗan adam irin wannan sabar ɗin a tsare shi ya rasa inda zai bai da wani makami ai ta dukan shi har a kashe shi shari'a ta hana ko kafiri ne wane ne in dai an same shi ba makami a hannun shi abin da yake wajibi a kama shi a hannu duk abin da za a yi mai to sai a yi mai na hukuncin da ya dace da shi amma a ce a tara mutumin da ya rasa yadda zai yi gaba mutane baya mutane ko an tare shi a kwana ko a lungu ba inda zai fasa ya tsere a yi ta jifan shi ko a yi ta dukan shi kuma ba shari'a ne ta hukunta a mai haka ba to an hana wannan haramun ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to annabi ya hana a madabba irin wannan warrifki bi zabiha da kuma tausa sama dabban da za a yanka ya kawo shi a lamba na 2815 wa turmidi, al turmidi ya fitar da wannan hadisi fi kitab diyat a littafin da ke bayani akan diya babu ma ja'a fi nahyi an katla babin da ke bayani akan hanin da aka yi dangane da irin wannan alƙitla kisan gilla a lamba na 1409 al-imam ya fitar da wannan hadisi wan sa'i haka al na sa'i ya fitar da hadisin fi da dahaya babul amri bi da shafara babin da ke bayani akan umarnin da shari'a ta yi na awasa wukan da za a yi yanka da ita a lamba hadis na takwas wa ahmad fil musnad al ahmad ya fitar da wannan hadisi a kitabul musnad a juz'i na hudu shafi na uku. zuwa 125 kulluhum min hadisi shaddad ibn ausin dukkaninsu a ruwayan shaddad dan aus Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi unzurur rahama hala ya ce ku kalli kima da daraja irin na tausayi dakhlatim ra'atun nara an shigar da wata mace dakhalat timra'atun nara wata mace ne ta shiga wuta fi hirri fi hirratin dangane da kyanwa kuliya mun gano wannan annabi ya bada labarin abin da ya faru mun gano wannan wa dukhilat al-baghiy al-jannata fil kalbi sannan an shigar da wata karuwa aljanna sakamakon kare ita wancan matan suna cewa matan aure ce cin da ya ce imra'atun an shigar da ita wuta saboda rashin tausayi ga mage aka shigar da karuwa aljanna saboda tausayi da ta nuna makare kun gano wannan da kyau ku shi yasa hadisi annabi ya ce man yarham la yurham duk wanda bai tausayawa to ba za a tausaya mashi ba ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda yake ƙasa da ku sai ku ji kan wanda yake ƙasa da ku sai wanda yake sama da ku shi ma ya ji kan ku haka abin yake ina fatan mun fahimci wannan da kyau malin sai yake cewa fa'awwalu man asalar rifki bil hayawan farkon wanda ya fara kafa Ka'idan tausa ma dabbobi huwa sayyidu waladu adinan huwa sayyidu waladu adinan shine shugaban 'yan adam kaf walaisal gharbul kafir zalim ba wai yammacin duniya duniyan da aka yanke cibin kafirci da zalunci <clears throat> aljair tsari wanda yake jairin tsari alladhi yatala'abu bil awatif wal mashaa'ir wanda kullun abin da yake wasa da shi shine abin da ya shafi al mashaa'ir me za a faɗi a tada atifa na mutane me za a faɗi abin da zai ma daɗi na yanzu ga abin da ya gabata a motsa atifanka na sha'awa ko na fushi wannan ɗabi'a ne na kafirai a zo ma da tsari da kalmomi na tunzirawa wanda zai tunzira ka ya zuma al'amari ya tada hankalinka ta wanda shine aikin da kafirai suke har kullum ko kuma a zo maka da yanayin da zai nuna tausayi tausasawa abubuwa na kirki da sauransu shine waɗannan ngos da ake kakkafawa wanda suke fafatukan kare haƙƙin bil'adama ne a wani hannun kare haƙƙin mata a wani fuskan suna magana kan kare haƙƙin dabbobi kula da haƙƙin mata marayu da dai sauransu kullum za ka ji suna maganganu ne wanda suke motsa zuciya maganan ne kaɗai a baka amma ina gaya muku tsaban ƙarya ne ba allah ne a tunaninsu ba shi sa malai siffanta su da cewa algarba ƙungiyoyi da ake kafawa suke hayaniya da korototo na yammacin duniya alkafira wanda suke da tsare-tsare na kafirci al tsari na zalunci aljair alladhi yatala'abu bil awatif wal mashair so da dama idan aka samu waɗanda ke da'awa cewa wai za su yi addini za ga kullum ƙoƙari suke suna wasa da atifa kun gano wannan da kyau ku, da koma sha'ir na mutane kullum kokari ake sa nuna muku duniya nuna mau kaza dirin waɗannan ababe ne da aka ɗauko na tsari na kafirci ne macin duniya ana sa amfani da awatif na mutane da kuma mashayar ɗinsu wanda musulunci ba ruwan shi da wannan allah madaukin sarki ya tsare mana imanin fatar almar'a minhum tahmilul alqitta sai ya ga mace daga cikinsu ta gumu mage ala ya ha tana ta haba haba haba haba da mage a hannunta fatakhruju litajri laha jiraha takallafu alfu dolar amaliya jirahiya sai gaga ta fita da wannan matan litajri laha jiraha don wai mage ba ta da lafiya je a yi mata aiki ko ta kare ko ba ta da lafiya ta ta kallafa alfu dolar ta kashe dola dubu ta biya domin amaliyatul jirahiya sau da yi mage operation sai a sa intanet sa a youtube ana yadawa ana ta kalli tausayi ta kashe alfu dolar dola dubu dala dubu kusan dubu ɗari biyu ne yanzu na neran najeriya sai ka auna ka ce kai yanzu in fa matanka ba ta da lafiya ba za ka yi kashe wannan ba sai ka ce kaga arna da ƙoƙari kun gano wannan da kyau ku a lokaci ɗaya kuma suna sponsor miliyoyin kuɗi ana ɗiba ana zuwa ana azabtar da al'ummar musulmi a ƙasashen duniya amma nan kuma suna yaɗa wai ana tausayin magi amma duk bama baman da ake lodawa a kan al'umma a ƙasashen musulmi suwa ne ne ke ƙera bama baman su suwa ne ne ke ketsa wutan fitinar su suwa ke saida ma ɓangarori makaman suna kashe juna su suwa ne ne ke hana a taƙile abin wajen sulhu su duk wani abin da za a kawo inda za a zubar da jinin ɗan afirka musamman ɗan afirka musulmi su ne amma an jima sai a zo a bayani dangane da abin da zai motsa sha'ira ɗinka ko ya motsa atifa ɗinka sai ka ji kana tausaya masu kana goyon bayansu kana mai jinjina maƙoƙarinsu duk wannan shiriri ne da shirme mai hankali ya natsu Allah ya tsare mana imaninmu fataral mar'a to shine sai mala ya ce ana atakallamu an waqi'a malam muhammad hassan ya ce bari mu tattauna wani al'amari da ya faru kai tsaye kuntu usallil fajar ci na kasance ina sallan asuba fil markazil islami a islamic center fi mantakatu alba-brooklyn a mantika na brooklyn fi new york mun gano wannan da kyau ku a new york city fi baradin karis a lokacin da yake matsanancin sanyi wa ba da khuruji min almasjidi mala ya ce bayan fitowa na daga masallaci awul markazil islami ko wannan islamic center ɗin wa ana ila jiwari ahadil ikhwa sai ga muna tafiya da wani daga cikin yan uwa ra'aitum ra'atun amerikiya sai kwatsam ga wata ba amerikiya ta hamilo qittatiha tana runguma da magenta wata biki tana ta rusa kuka fakultu subhanallah sun ce subhanallah ma hadal mandar ya akhi fulan me nake gani haka abin tada hankali me yasa wance kuka qala wallahi la adari sai ce oh oh ka ko wallahi ban san me yasa da kuka ba qultu lahu sai ce isalha tambaye ta muji fa waqafa wa sa'alaha sai ya tsaya sai ya tambaye ta faqalat sai ce bi annal qitta marida magen ne ba ta da lafiya shi yasa ta kuka kakkumanta fi yaumin bardin karis ba sanyin da yake a garin ya dame ta ba me ya dame take kuka rashin lafiyan magenta وهي kharajat fi hadal jawul barid ta fito a wannan yanayi mai matsanancin sanyi litajiri laha amaliya jirahiya saboda ta kai mage asibiti don aima mage aikin me da mage operation da mage amaliyatun jirahiyya taba'an ana da khaltul mustashfa ya to sai muka raka ta muka ranka ya tare da ita ba mu zame ko ina ba sai wannan asibiti a'azzakumullah Allah ya ɗaukaka al'amarinku mustashfa khasatin bilkilab kare ne ake ma asibiti na musamman asibiti ne gwamnatin amerika ta gina musamman saboda karnuka mustashfa mutakamilun khasun bilkilabi fakat asibiti ne wanda yake da na'urori da injina da kayan aiki wadatattu da ƙwararrun likitoci musamman saboda karnuka fasammamtu adkhulu fara'aitu shay'an rahiban la ankaruhu tace to sai dai na rufe ido na shiga yace sai na ga wani abun ban mamaki abun tsoro lakin ana uridu ubayyinu laka at-tanaqud yace da na shiga yanzu aka ce ikon Allah jibaiwar Allah miskina tabki ala kittatuha tana kuka akan magenta da turawa ka je ka ga musulunci amma ba musulmin hmm, an yaudare ka ka ce don Allah ce asibiti na me na karnuka an haɗa mai komi sha tara na arziki amma don suwa eh don karnuka ya ce walakin ana uridu ubayyinu na tanaqut ya ce abinda nake son gaya maka abinda na gani a america a new york shine tufka da warwara inda ha'ula'il kazzabin a wajen waɗannan direbobin 'yanci da kare haƙƙi maƙaryata faƙultu sai ce is'alha tambaye ta kam ta ta kallafin amaliya nawa za ta kashe wajen operation da za a mamagen qalat sai ta ce alfu dolar dala dubu nawa ne canjin dala a farashin yau naira ɗari da nawa eh 187 kana canjin dala ne a eh? a banki kaje kashi ga banki yau 187 kaga daidai da naira 187 akwai wanda anan bai taba rike naira 187 shi ba bai ta iya eh, nashi 187,000 nashi ne sa aljuhu in ya kashe nashi ne in ta nashi ne bai taɓa ba kargaje da nisa ko wanda ya ce bai taɓa ganin naira miliyan ɗaya ido da ido ba ni yake gaya ma wannan magana waya gan miliyan ɗaya ido da ido bai taɓa gani ba ina za mu tafi a wannan ƙasa Bun gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta to shine sai yake cewa to kaga irin wannan da wani yanayi zai sa dauki naira miliyan daya a bashi ku sai ya hauka haukan da zai yi shine a ranar zai fara neman aure ya ce zai yi gini ya ce zai kai uwo shi maka kaga wannan duk sare-sare mai hauka ne a naira miliyan ɗaya ka hake ne tun da yake a duniya bai taba kashe naira miliyan ɗaya ba sai dai za a lissafa tun da wanda uban shi fara kashe mai tun da ya zo duniya zuwa san ya girma kila sa kai Kafin cika kasan akwai talauci Allah shi kyauta ya'ani alaf wa nisfu takriban abin da yake nufi za ta kashe dala dubu da rabi duk eh a'a ya'ani alaf wa nisfu taqriban me yana ku yace a wajen a'a na kuke karantawa ne is'alha kam tatakallafu al amaliya qalat 1000 dolar ya'ani alaf wa nisfu taqriban akwai salasata kawon gani na wajen yake ya'ani kawala alfu dolar a cewa akwai matsala ke a ta wannan akwai da abin da nake karanta tintin tintina na ku duka kuna gani daidai da nawa wannan buga shi 2006 to ne ne tsohon bugu 2006 kata ga alaf dolar yani salasata alaf wa nisfu takriban wannan kuskure ne ba gano wannan da kyau ko ma dai menene ko dai dala dubu uku da rabi ko dala dubu da rabi amaliyatin jirahiya lalkatta in ya zama dala dubu uku fa ya fi rabin miliyan fa amaliyatun jirahiya lalkatta operation danwa wa za a yi ma operation din magiya fa a'a wahum su waɗannan arna na america humul ladina yuriduna bi a a'yunihim humul ladina yarawna bi a'yunihim mashhadan ka mashhad at-tifl muhammad ad-durra alladhi mata bi rasasil me me غدر والخيانة على أيدي اليهود المجرمين suna kuka akan mage amma fa su waɗannan yahudawan da suke zuwa su kashe wannan rabin miliyan akan yi ma mage operation humul ladine ya rauna bi a ayunihim su ne wanda suna kallo mashhadan ido da ido ka mashhadin ifil mun gano wannan da kyau ku? suna kallo muhammadu durra alladhi mata bi rasasi gadar gadarin wanda za a sa bindiga saboda ha'inci yahudawan isra'ila suna harbin mutane da yayansu wa khiyana ala aidil yahudil mujrimin yanzu ba kwanan nan an ce za a binciki kasan isra'ila akan taɓargazan da ta yi a gaza amerika ta zo ta yi suka Koma bincike ne fa na yaudara amma ƙasar rwanda burundi da ƙasashen afirka sun yadda a yi mai a yi bincike rashin bincike a nan menene a wajensu wannan kuma zalunci ne da tauye haƙƙin bil'adama ya rauna hadal mashadin ladi ya af'ida suna ganin mugun abin da kiris ya fasa zuciya lakin la ta taharraku tuhum amma zuciyarsu ba ta motsawa limisli hadil mashahid a irin wannan mugun abin da suke ji da gani wala da an a ta atafarra ya ce ba na son raba maganan biyu mun gano wannan a koma ma asali su ne ba suka dinga zuba ba mai a ƙasan iraki tsofaffi marasa lafiya ba abin da ya dame su da su kun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame su da su waɗannan ne abin tausayi waɗannan ne suke tausayi waɗannan ne suke da mutunci don sun taimaki kare ko sun taimaki mage kenan ran musulmi da ran ɗan afirka lafiyan mage da kare ya fi shi haka ne duk halin da aka sha a burundi da rwanda lokacin rikicin 'yan tutsi da 'yan hutu an kashe kusan mutum miliyan ɗaya kawanan fitinar mun gane yanzu fa sanda aka yi ɓanna aka abubuwan da aka yi a ina a baga ba su ce a komi ba an kashe ko mutane sama da mutum nawa dubu uku da wani abu amma kuna ji jami'an tsaron najeriya suka suka ce mutum ɗari da musa a kashe kowa je irgo masu uhu yan garin sun ce mutane sun fi dubu uku an kone garin gaba daya sai da amnesty international ta ɗauko garin kafin da bayan ta nuna ma duniya abin da ya faru amma shiru kake ji sau da wa aka yi ma ɗan afirka ɗan afirkan wa musulmi kuna fahimtar wannan da ke ku inda bature ɗaya kai ma wannan duk duniya za su yi allah wadare hankali zai tashi za a yi ta hayaniya waɗannan ne masu sosai waɗannan ne abin yadda da abubuwan da suke faɗi sai su gaya ma wanda suka mai dawawa allah ya sauwaka fa'idan الرسول صلى ya عليه وآله na يبكي نبينا كوكا فيقول له sa'adu بن Obada, an koma asalin hadisi kenan ai mun sa abin da wancan matan ta yi annabi ya ce yar wuta ce ko mage ta kulle a gida ta na ta fita har yunwa ya kashe ta bata batta ta je ta faroci bera ko ƙadangare, ko fara da sauran abin da za ta iya rayuwa ba Allah ya fushi ya sa magen a wuta tana mata azaba daren Isra'i da Mi'raji annabi ya ce ya ga wannan magen an sa ta tana ma matan azaba a wuta kun gane da wanda nake jin tausayin mata za a kama kiwon kaji ko zomo ko ɓeran masar ko kina kiwon tantabaru ko kina kiwon raguna da awaki a waye gari kina barinsu da yunwa ban sai da ake kare a lahira ba kame irin waɗannan mata na siya sai ce wai suna sha'awan kiwon ne a'a kina sha'awan wuta ayin kina sha'awan kiwo ki shirya mashi in baki sha'awan kiwo ko ki siyar idan dabbobin guda biyar ne ki sai da uku ki sai ma biyu abinci da shi sarayu kun amma su ba za su yi waɗannan abubuwan ba kaf suna nan dabbobin sai dai in sun gaji su fitar je su ciwo na me na allah ya isa wallah ku ji tsoron allah inna rabbaka labil mirsat ka yana madakata in kun san ba za ku yi ciye da su ba kawai ku sake su su kama gabansu in an kamo an kamo ku ce kowa ba ku san me shi ba sun zama dabbobin daji eh mai rabo ya kama wanda zai iya ko kuma ku yanka ku cinye ana fahimta Idan kuma wancan karuwan tafiya take a sahara ishi ruwa ya kamo ta sai daga kare bayan ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito daga ya zo yana lasan danshin kasan wajen ta gane kishi ruwa ya koro shi nan da nan ta yi sufa ta koma cikin rijiya kun gane ta ɗibo ruwa a huffinta ta fito ta ba karen nan ya sha annabi ya ce fashe kara laha sai da allah ya gode mata sannan allah ya ne sannan sa ta aljanna shi sa kaga tsakanin bawa da mahalicin shi alakarka suke ka shiga kamar allah dawa allah da bayan shi shi Allah shi ya san yadda zai da 'yan kayan shi amma in ka sake kana kutsawa tsakanin mahalicci da bayan shi Allah za ka yi nadama nadama ba na wasa ba to da Allah bai sa ka zama wakili tsakanin kai da su ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shi shine mala ya koma karatun baya ya ce izan to dai ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ya biki nabi ya fashe da kuka fa ya ƙulu lahu sa'ad bin ubada sai sa ɗan ubada ya ce ta ya rasulallah kana kuka kuma ya manzan Allah fa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ha rahama ai wannan jin kai ne ya da'aha Allah fi qulubi man yasha min ibadi wanda Allah yake zuba ta a zuciyar wanda ya so daga bayan shi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama in kaga Allah na jin tausayin mutum ko to yana daga cikin bayi ne masu jin tausayin bayan Allah kadai bayin da Allah yake tausaya ma su ne wanda suka tsaya domin tausaya ma bayi ɗan uwansu yasa masu arziki ku yi amfani da arzikin ku wajen taimaka ma na ƙasa masu mulki ku tausaya ma talakawanku ku ɗibi dukiya ku yi amfani da karagan da Allah ya ba ku amana a yanzu Allah ku tausaya ma al'umma in ko kun ƙi ji ku ba ku haƙi gani ba sanda Allah madaukin sarki zai raba ku da damar Allah ya sauwaka ma'ala ya ce wal hadis rawahul bukhari wa muslim wa shahid min haith min huwa lafzu ta'aziyya ma'ala ya ce shahid dai abin da za mu rabauta a cikin wannan hadisi shine lafazin ta'aziyya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta na Allah ne abin da Allah ya karɓa wanda ma ya bayar to shi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komi da ka gani yana da lokacin da Allah maɗaukin sarki ya sa mai na karewa da koma menene faltasbir ku ce ta yi haƙuri walta tasib kuma ta nemi lada na haƙuri a wajen Allah don gaje ga kaga mutum zai ka ce wa ne ka sani inna lillahi ma a haza walahu ma a ata a kulle ne indahu bi ajilin musamman isbir da tasib mun gano wannan da kyau yi haƙuri ka nemi lada wajen Allah kamar yadda muka ji a farko duk kalman da za ka yi amfani da shi wajen tasliya haƙurtar da shi to ka amfani da shi kun gano wannan shi damuwa dama na wani lokaci ne ba na wani ɗan lokaci ne in ya wuce sai ne in ka tuna ko ko dawo maka ba zai yi ba kuna ganewa haka rayuwa nan take yanzu misali mahaifiyanka ta rasu da san tarasi sai aka jira nan yanzu fa ya wuce malamin na iyayen shi duka san rasu amma san da suka rasu aka ji eh yanzu fa to a duka ya tafi ba wani sassauta da ya kakai karya duka ya tafi matsalan ko in ma baka yakuri a wancan lokacin ba ko ka zo ka yakurin banza ai <laughs> kun gane wannan abin da ake gaya maka kenan in baka yaƙuri san da ya kamata ba ka yaƙuri na banza saboda za a kai lokacin da duk damuwa zai zo yi mai. wala zai zo ya tafi ai mun karanta ta'aziyan da wani ba kawai ya zo mai ibn abbas ko da irin haƙurtar da shi da ya yi da kalmomin da ya yi amfani da su da irin marabtan wannan kalmomi da ibn abbas ya yi Iza mu yi haƙuri jama'a za mu iya samu abu za mu iya rasa shi idan kana da imani haka ko ba abin da zai taso ya baka mamaki ko menene ko kuma ya da hankalinka babu shi Allah ya tsare mana imaninmu an-nawawi fi kitab al-azkar magana ya ƙare dama na ce za mu kai ziyara ko limamin nawawi ya faɗi a kitabul azkar hazal hadis ahsanu ma yi uzabi ya ce wannan hadisi shine mafi kyau na abin da za a yi ta'aziyya da shi ya'ani haza afdal alfaz fi ta'aziyya shine mafi fificin kalman da za a amfani da shi wajen ta'aziyya ai zuwa da azkar ai ba fasa ba sai an zo da shi saurakwai akwai gaban da za a karanta a ciki ne wanda wannan gaba zai gyara mu kowa zama kan bidoyi da mutane suke wajen ta'aziyya kuma ba zagi za mu yi ba ba cin mutunci za mu yi ba ba habaici za mu yi ba wa'azi za mu yi don mai wa'azi ba ya cin mutunci in ga ci mutunci wani ya sa ka a yakin allah kake ko shi haka ya ce ka yi ko ku aikin allah ne da naka a ciki to shirka kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah shi kyauta an buraida ibn al-husayn Kala daga buraida ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yata'ahadu al-ansar wa ya'uduhum annabi ya kasance na binciken al'amarin rayuwar mutanen madina in ya ji da mara lafiya ciki sai je gaishe su wa yas'alu anhum kuma yana yawan yin tambaya dangane da su fa balagahu an imra'atin min al-ansari sai labari ya zo mai cewa ga wata mace daga cikin mutanen madina mata ibnuha ɗanta ya rasu walai salaha gairuhu Ko ba ta da wani sai shi jama'a ku auna san ɗa a wajen wa wajen uwa ya rasu ko ba ta da wani imra'atun min al'ansar mata ibnuha mace ce daga cikin matan madina ɗanta ya rasu Walai salaha gairuhu ba ta da wani sai shi wa innaha jaza'at alaihi jaz'an shadidan ta damu dangane da rasa wannan ɗa damuwa mai tsananin gaske fa'ata hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'ahu ashabuhu sai annabi ya taho ya kawo ziyara gidan yana tare da sahabban shi falamma balaga babal mar'a yayin da annabi ya so ya iso kofan wannan mace kila lil mar'ati sai aka ce ma matan inna نبي sallallahu alaihi الله alihi wa وسلم yuridu an يدخل litta'ziya aka ce annabi gashi yana son ya shigo wajenki don ya maki ta'aziyya kaga an nemi izini kenan ko ba kai zaka je gidan mutane ta'aziyya ko dubiyar mara lafiya ko za ka je ka je bangan bangan bangan kawai ka shiga gidan mutane ba sai da neman izini annabi zai shiga sai da ya nemi mai al'iznu fadakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shigo fakala ya ce ama innahu kada balaga ne ya ce baiwar allah labari ne ya zo min an nake jaza'ati alabniki kin ji zafi kin yi kuka kin yi raki dangane da mutuwan wannan ɗanaki fa'amaraha bi kawalla. annabi ya ce fulana ittaqillah baiwar Allah ki ji tsoron Allah wa kuma ya umarce ta da yin haƙuri faƙalar ya rasulallah zai ce ya manzan Allah wa mali la ajza'u me zai sa ba zan damu ba wa inimra'atun raƙub. ni mace ce ba karariya Ai la Alidu, wa lam ya kulle ya gaya haihuwa. Kuma shi ke nan ɗaɗe tilo. Faƙa la Rasulallah sallallahu alaihi wa'alihi wa salama, sai Annabi ya ce a raƙo. Al'adun ya kawo ladu'a. Ai a raƙo. wacce ɗanta nanan nan? Ka gai mata gyaran lafazin ko sun makala sannan annabi ya ce ma ra'in muslimin ma ra'in muslimin babu wani mutum musulmi a wimra'atin ko mace muslima ya mutu laha thalathatu auladin wanda ‘ya'yanta uku za su rasu ya tasibuhum ya mai da al'amari wajen Allah yana neman sakamako wajen mai duka ɗaya eh, inda Allah illa adkhalahu Allahu bihimul janna face Allah ya shigar da shi aljanna ta hanyar su fa qala Umar sai sayyidina Umar ya ce wa huwa ala yaminin nabi Umar na dama da manzan tsira ko wannan kare Umar ya fika Umar ala yaminin rasulullah anta ala yamin man anta alladhi tasubbu sahaba aqulu lak anta ala yamini man alasta ala yamini dajjal min ad-dajajila alladhi yakzibu layla nahar alayka bi taqwallah tasubbu as-sahaba bila sabab ma dhanbu as-sahabati rasulillah alaysu kanu ala maimanatin nabi alaikum بتقوى الله أيها الرافضة alaikum bi أحوال الصحابة أولا كي لا تحمل أوزاركم وأوزارا wa awzaran ma شكوتا shi kyauta kuna zagin bayan Allah ba su mu komai ba makaryata bayan Allah alamai manatin nabi wake dama annabi Tunanin dama na mai gida bi abi anta wa ummi ya rasulallah kun ji ladabi ci na ba da fansan uwa da ubana kun san ma'anin balarabe ce ba da fansan uwa da uba wai da annabi zai wani abu a ce za a yanke mai hukuncin duka ko kisa ko yanke wata gaba ko da abin da ya kama da haka shi zai kawo uwar shi da uban shi a yi masu wannan hukuncin a saki annabi kai za ka yi ba da uwarka to ka kai sabi ne shi sa alfada zai ce fadai na hubil arwa lauka na yuftada mun fanshi manzan allah da mu ina ina ma ina da za a ba mu fansan annabin domin fa kullum bihi ba'adar dalali da. kowa da ka gan shi nan wallahi sakamakon zuwa manzan Allah ne ya shiri amma da batacce ne yawon ba don zuwa annabu ba da yanzu kai ba kafiri ne kana bautar lata da uzza ba ko kuma wani ƙato ya maka dodo kana zuwa kana mai dodo hidima eh na shi kyauta yanzu da na wuce ne yantar da express ne fa an tara express wai ana maulidi ban san sannan ce na gode ma Allah da ya mana baiwan sunna ba matan aure da samari da 'yan mata an sa suna tarawa suna rangaji suna iskanci a kan titi wai wannan shi ne ibada kai ka san wallahi ba shi manzan Allah ya ba har ya iya karya kafirai a badar da uhud da ahazab da sauran ɓangarori har annabi ya karya kafirai sahabbai su je garuruwa suna ce ma al'umma kunu amsalana ku zama irin don Allah wannan abin suka yi yanzu kana rawan banjo wai kana zagayen maulidi za ka iya zuwa ka ce ma arne ka zama irina abin da kake shi ma yana yi ai ba disko ba ne ya ma fi ka iyawa kun gano wannan da kyau ku ya zama irin ka ame kun gano wannan da kyau kuma da ai abin da yake wajen maulidi ai shi kan shi maulidin ma bida aka shigo mai da shi ai baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum bata abin akai da in aka ce ana maulidi to biki bi suke yi kun gano wannan ai annabi ya rasu yaushe ne 12 ga watan rabiul awwal ko kuma sun ce wai annabi ma yayi ne hmm an haife sha biyu ga watan rabin al'awwal ba ga suka ce ba to an haife sha biyu an yara sha biyu wani kuke ma bikin mutuwan ko haihuwan a da ana taruwa ne a zaure dattawa masu mutunci kun gano za a zauna a shuru ana alhini ana bakin cikin rasa manzan Allah sau da inda bikin yana da asali da sabai suka fara da annabin ba su yi ba to sai a tare ana bakin ciki tsofaffi ne za su taru ana zaune a zaure a ta kuka a ta kuka wannan da ce ya shigo ce dan amina baban za ya fashe da kuka kuka kuka hmm. mun yi asara a'a dan hmm. amina hmm. haka za a ta kuka ana alyini, in haka za ka yi dan kasida aka karanta alburda aka karanta ishiri ne a kuka a kuka amma yanzu ya ce wa oh, maulidi ne da mirinda maulidi ne da coca-cola wai maulidi ne wai a kai zoɓo da abinci da kaji ana yanka raguna a bikin maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji ashe muna raye za mu ga wannan ta. wai yanzu a bikin maulidi ne wa har yara suke zuba malakasera wani abu ake ba limamai <laughs> duk wanda ya kwana ka tambaye shi me ya sha makaretan banza makaretan wofi ƙala rawa ya fara tona wannan abun kudin shekara talatin da suka wuce baya wanda tijan malami a kano ba ku tabbacin kasa ɗin ba ya ga yara za su kwana zikiri wai wa yaran nan masu ƙoƙari suka ce ba ina suka kame wani kwalba haka ya tsotse ashe stout ce <laughs> in yanzu ne kodin suka hada mashi alakasera kuma ba yara sun taba wani iskancin ba sun je wai sojoji sun kama su adan cikin makanta sun bubbige muka ce dan me sojoji za su bugan mana yara muka je har ofishin rakta da wasu dattawa a nan muka je muka ce ba mai da wannan abun ba sai aka ce me ya faru sai muka ce wai soja ne bai da lafiya ya aika so mai maganin mara da lakasera sai aka tsire mana da dariya mu ba mu san menene ba sai ce ai giya suka siyo mashi ce ga shi mun yi turuturu dama ogan ya sa a kama su ne a masu duka wai su ma suna siyowa suna sha tare da sojojin ne ba mu sani ba shi ma wancan shehin abin da ya ba rike ne suka hada mai stau da ya sha ne ana zikiri Allah Allah Allah Allah Allah awalan da ta fara tashi <laughs> ana kewayawa da Allah Allah Allah Allah ai kawai tsaye zuba a guji. aka bi shi ya tafi can wajen mandawar an tara masara ana dora a buhu ya cuza kan Allah Allah Allah kamo sha ka daura kafiri can da ya watsake aka ce shayi menene ce wallahi yan yaran ne suka kama wata kwalba haka aka ce stout ce giya Allah kalarawa ce ba gara masu yan stout din da kai ba da <laughs> wata mun gane wani da in ba daidai ba ne ya kata a daina waɗannan yaran sun shigo da shigantaka cikin maulidi ku manyan malaman ku sa su cire a koma yadda ake maulidi cikin mutunci irin na da gano wannan da kyau ku a yi almaulidu wata a gyara maulidi mu kiran da muke kenan tsofaffi 'yan shekara 70-70-80 su tare suna alhini yanzu wanda yake mataran suna ba jariri ba ne kai in ban da rashin kunya kayan wanda ya haifi kakanka maulidi me yasa ba kai ma uwarka da ta mutu taron suna ba ka rasa wanda za ka yi sai annabi kun gano wannan da kyau ku mu so muke a mai da abin irin da in ga abin da na gani yau ko ba wanda zai mara ba da wannan abin ko yana cikin abin Allah ya san ba daidai ba ne in ka ga abin da ake 'yan mata da samari ka karanta cikin littafin ɗan fodiyo ce ba ido bai na amfasin rijali nisa ba ka ɗan fodiyo ya faɗi ba ɗan fodiyo ba waliyi ba ne don mai wuya ƙin waliyai eh ku wannan kuma na gansu kowa da carbi zagadam zagadam ba nan muka sa a cikin kasa ɗan abdul jabbar ba yake cewa shehu tijjani ya ce duk wanda a ganshi da carbi a kama shi a ɗaure shi da shi a dinga kwala mai ya ce shi ahali ɗan ga yana ɓoye carbi ne aljihun shi amma bai fitowa da ita a gani in ji shau tijjani kuma shau tijjani ya ce yan ɗariƙa haramun ne su auri bugaƙen mata na ruwana ba ba shi ya faɗi ba akwai matsala ko <laughs> na ba mun gano wannan da kyau tashi hankali wannan shi ne mai ara koma baya ke duk babu kyau irin wannan allah maɗauki sarki ya shirya da mu Wala ban ji daɗa abin da na gani ba ka san ni ban taɓa ganin zagayen maulidin nan ba duk wanda nake gani ina gani ne a waya in an ɗauko kan gani amma ido da ido yau na gani Allah ya ce kai wannan shi ma musulunci ne na ce musulunci mai kwashe-kwashe yadda eh, waɗanda zuwa musulmi ne kuma wannan zagayen fa kwanan da aka kirkiro shi wanda 'yan shiya suka kawo masu kuma 'yan shiya sun kawo masu saboda lankwama ne don samu dalilin mai mai da yayan 'yan ɗarika cikin shi'a sai a waye gari shehu tijjani bai da mabiya a waye gari shek ibrahim yas bai da mabiya a waye gari shehu abdulkadir jilani bai da mabiya shehu kaza duk ba su da mabiya gaba ɗaya sai su koma gaba ɗaya mabiyan su zazzaki mabiyan su khomeini a waye gari shehu ɗahir rubuci in ya fito waɗannan mutanen da suke jinjina mai ana shehi duk gaba ɗaya zai rasa su wallahi an kusa an kusa 'yan matanku da samarunku za ku rasa su kaf sun koma shi'a in dai kuka bar wannan abin muka muna nan a izalanmu mun gano wannan da kyau ku ba abin da ya dami mu ba a ɗaukar namu mu 'yan matanmu na nan samarinmu suna ku ne za ku ƙari kun gano wannan kun tuna lokacin da muka zo da muka yi wa'azi a kan allurar rigakafin polio babu kyau o inda ni ga suka sa lasibi ga suka ci a juya a yi na ce ku su su yi kun ganin da wasu 'yan shekaru iyayen sun ƙare an ƙarar da 'ya'yan yan sai mu kawai sai mu zo mu ta karanta da tauhidi ba mu da maganar bid'a cin da ma ba a santa ba yan bid'a sun me <laughs> wai za a bani haushi ne kai ni ko wallahi ko zuwa kai mutuwa kace kai la ilaha illa kace ba za ka yi ba ka mutu kafiri ba haushin da za ka ba kawai abin da zan fahimta shine Allah bai nufi ka da rahama bane shi ma wata ayin ne amma wani karanta gaskiya don ka musa an ma bai taba damuna ba suna ba ni kai ma ba ni abu ɗaya ne kawai za ka yi in ce ka bani haushi shi ne zo cin abinci na kace kar in ci in zo shan ruwa na kace kar in sha wannan nawa ne nan ko sai inda ƙarfi na ya ƙare <laughs> abinci wannan da kyau kuma kai wannan kasan ba za ka iya ba in na san kana zare za ka na cin abinci sai in tafi fatasko in ci <laughs> ba shi ke nan ba eh kana biyo ni can in yi adda Allah ya haɗa ka da 'yan boko halin halaku na yi da mu abubuwan ne babu kyau yanzu ga a garin nan sallan juma muka yi karfe tara aka gabatar da mu za mu canza addini amma masu maulidin zagaye ba gabatar da su suna canza maulidi ba express ba suka tarifa express hanya highway akwai ɗaya a cikin wannan don allah jama'a akwai da'a yanzu ba mu bukatan war against indiscipline haba da allah iri-iri babban hanya yanzu in wata mota ta sako a guje trailer mai a ce birkinta ya ɗauke ko bacci ya ɗauke direba akan highway ya fada cikin waɗannan mutanen wani irin ɓanna ne ba zai yi ba hmm? dole na abubuwan ba daidai ba ne kuma dole a faɗi ba daidai ba ne kun gane ba daidai ba ne ɗazu mun yi taro wazirin katsina yake faɗi ya ce ya yi addu'an da bai taba ta ba jiya ce ya zai wuce zai shiga kaduna ya ga an tare ce duk wannan road block ɗin na hanya gaba ɗaya an kawar da su ce wajen tolgate ya san shi ba ba tolgate an tare shi ya ce sai da aka share motan shi Wa an share zalunci can wani ya reka ya ga waziri katsina ah. ya ce ai wazirin garin su buhari ne ma wani ya ce ko wazirin garin su buhari ne ya ce ai dan bindi ne <laughs> nan dai allah ne ya taimake shi ya ce yara ƙanana malam yara ƙanana wai canji ko da gora gane shi ne ya faɗi wata magana wanda ya ce kai ya ce kun wannan yanayin da ya taso ya ce sai Allah ya ce a daina maganan malamai a daina maganan sarakuna ya ce an kai lokacin da ba su da amfani yanzu eh mana yi wani malami ya kasada ko mun gano wannan da kyau ku <clears throat> Allah madauke zarki ya sa mu dace irin waɗannan abubuwan in ba ka shiga cikin manya ba za ka ji wasu abubuwan ba fa yanzu kai ka isa ga je wannan wajen ne kun gano wannan da kyau ku yau ni ma da zan je wajen manya ba ga yau ni ma na zama babban ba <laughs> eh la wadauke zarki ya sa mu dace to annabi ya gaya mata wannan magana sai umar ya ce bi abi ta wa ummi ya rasulullah wasnain bi fa was wasnain annabi ya ce hadda ya ya bi ma don da yake da ya bi suka tafi shikenan kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam hakim ita da shi a cikin al-mustadrak jizyin farko shafi na 71 hakim ya ce haza hadisun sayul isnad wa shartu muslimin wa wafaqahu zahabi limamu zahabi ya mara mai baya akan haka wallahi law qala lahu da za a samu wani sahabi ya ce wa wahid wallahi la qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama taba'an malice tabbas annabi zai ce ɗaya ma saboda tausayin manzon Allah laysa haza min babul me Ibtita'at ala rasulullah hasha wa kalla wannan ba kofa ne na jefa ma annabi magana ba wa inna ma huwa min babin rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tausayi ne irin na annabi wal hadis akhraj al hakim wa qala sayyid al isnad wa الذهبي وقال Al-Albani, bal huwa حديث ala شرط مسلمين hadisi ya fito da shi a cikin akamun jana'iz babul ighmad al mayyit wa du'a la juz'in farko shafi na 900 lamba hadisin 920 wa abu dauda fil jana'iz babu takmid al mayyit juz'i na biyu lamba hadisin 3118 ahmad ya fito da shi a juz'i na 6 lamban shafi na 297 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum